ويل يومئذ للمكذبين hallaka da azaba da hasara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryata abin da Allah ya tanadar wa masu tsoronsa.